Juju muna son ka mana bayani kan bambancin yafuwar laihi da ahuwar sassaucin ɗauri. To amma da farko ku fayyace mana kalmar nan biyu. Ta ɓangaren ma'ana afuwa wata hanya ce da shugaban ƙasa yake iyar amfani domin soke laifukan mutumin da aka yanke ma hukuncin zaman kaso kuma ya tabbata na zaman kason baki ɗaya ko kuma wani rabin zaman kaso. To kuma babin hanya nawa ake iya bambantawa. Ana bambanta nau'in hanyoyi biyu domin samun afuwa ga mutum guda ko ga mutane da yawa da ke zama wata yafiya da ake baiwa wasu rukunonin masu laifi. Yanzu shi sassauci ana ɗauka shi tamkar wani mataki na doka da ke fitowa daga hurumin majalisar dokoki. An yi shi bisa wata doka da ke soke halayen laifuffuka na wasu abubuwa da suka faru. Bambanci tsakanin afuwa da sassauci shine afuwa da sassauci dukan su biyun suna kai ga kawo ƙarshen aiwatar da wani hukunci ga wani mutumin da aka yanke ma zaman kaso afuwa wani aiki ne na shugaban ƙasa yayin da sassauci hurumi ne na majalisar dokoki wani abu na daban da ke biyu afuwa tana rage ko soke wasu dalilai na hukunce-hukunce amma ba ta batar da hukuncin da aka yanke da ke a rubuce cikin kundin hukunce-hukunce yanzu sassauci ta wani bangare kuma idan amince cema wani mutum yana hana a gudanar da tuhumar wannan mutumin.